daren juma'a daren hudu ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1438 daidai da 27 ga watan julai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 42 daga cikin jerin jiyar kasusuwan karatun littafin muhtafar al'ulu lil'ali da gafar wanda malam muhammad nasiru din al'albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin zahabi Allah gafarta musu gabaɗin su wannan littafi na karantar da mu da musulunci ne dangane da tabbatar da cewa Allah ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka akan dukkanin halittu kamar yadda ya tabbata a cikin ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da fasarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su Allah ya gafarta musu gabaɗin su za mu tashi a inda malam yake cewa tabaqatu shafi'i wa ahmada radiyallahu anhuma wato ya gama da waccan tabaka ta su malik da sufyan wato sa'annin su maliku da sufyanu da makamantansu abdullahi dan mubarak da lais ibn sa'd rahimahumullahu ajma'in ya gama kawo mana maganganunsu zai shiga kuma tabakar waɗanda suke a bayansu za ka ga wannan kalmar da ya faɗa a nan wannan wato unwan janibi subheading ya kamata ya zo ne a can gaba a shafi na 176 eh, ga yacin inda ya sa lamba ta 44 a shafi wannan can ya kamata ya zama domin sai mun karanta wannan ta'alika da suke kasa sannan za mu kai kan can insha Allah lamba ta'aliki na 171 wanda ta'aliki ne akan a gashi nan ka juya shafi na kafin wannan shafi na 173 za ka ga a lambar gaba ta 195 inda ya kawo hadisin asarin kala ali ibn Hassan, ibn shaqiq an al-badr ibn muhammad sami'ahu Kudu, kaza kaza kaza za ga a ƙarshe ya saka lamba 171 wannan shine talikin wannan lamba Ya ce Zakarau ya ambaci wannan min riwayati ahmada Bini ibrahima ad-dawraqi daga riwayan ahmad Ibnu ibrahim ad-dawraqi abu abdullahi al-baghdadi kenan an-nukari wanda ɗaya daga cikin rijalu muslim yana da hadisai a cikin sahih muslim da abu dawud da littafin al-imam tirmidhi da ibn majah ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 246 ad-dawraki kenan shine ahmad ibn ibrahim ad-dawraki Daurak sunan wani ƙauye ne a can ƙasar ahwar shi ne garinsu albani ya ce kultu a wahaza sanadun sahihun wannan isnadi ne tabbatattu yanzu al'ashekul albani rahimahullah oke sannan ya tsallake da ya ce daga ahmad ibn ibrahim al-dauraki قال حدثنا علي بن Hassan بن الشقيق shi kuma malam hassan malam ahmad ibn ibrahim ya ce daga ali ibn al ibn shaqiq ma'ana abu abdurrahman da Allah masu mutu na waje da Allah suna jan hankalinmu da Allah siya kuma abu abdurrahman almarwazi kenan ɗaya daga cikin manyan malamai a zamanin da ya rayu ya rasu gida da shekara biyar. ya daga cikin rijalu sitta al-imam bukhari muslim abu dawud al-imam tirmidhi nasa'i da ibnu majah dukkanin su fita da hadisan shi wannan isnadin sai da yace kultu wa hadha sanadun sahihun rijaluhu thiqat wannan isnadi ne inganci mazajensa amintattu ne wa qad akhrajahu abdullah ibn ahmad fi sunnah abdullah ibn ahmad ibn hanbal rahimahullahu wa an abi yabda da wannan riwaya cikin kitabu sunna shafi da shida zuwa na bakwai min tariqaini an abul wazir muhammad bin a'yun daga abul wazir muhammad ibnu a'ayun al-marwazi shi kuma daga an-nadr ibn muhammad shi ma al-marwazi ne bihi yace daga ahmad ibn ibrahim al-dawraki har zuwa wazada sai ya kara da cewa faji'tu ila abdullah ibn al-mubarak fa akhbartuhu fa qala sai na je gun malam abdullahi ibn mubarak rahimahullah sai na bashi labarin abinda wannan malami ya faɗa faƙala sai ce sadaka abu muhammad abu muhammad ya faɗi gaskiya a lahu Allah ya ƙara masa lafiya ma kana ma kana amura liya'mura anna abu da makhluqan da dai ba shi wa a ce Allah ya umarce mu da mu bauta wa wani abu wanda yake halitta ne wa isnaduhu sahihun isnadun wannan ƙari ya tabbata وأخرجه أبو داود أيضا الإمام أبو داود يبتد شيء أتكن سنن دنسة شاكنا تريبيو بأين ستين دا بقي من أهل الطريقين تانيا غير بسورة نمغرابيو ونهو قول ابن المبارك هذا هو ما ذكره البخاري في في الأفعال إن وانا مغانا ابن المبارك إذا تدعى إلى يوم الإمام البخاري أنبتا أتكلم خلق أفعال العباد daga shafi na saba'in zuwa da ɗaya an sulaiman ibn dawud al-hashim daga wani jikan annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna Suleiman, ibn dawud ibn ali ibn abdullahi ibn abbas jika ibn abbas ne Suleiman dan dawud dan aliyu shi kuma aliyu dan abdullahi dan abbas jikan ainihin wato abbas ne dan abdul wanda wannan malami sulaiman dan eh, eh, dan ah, dan Dawud ya rasu hijira shekara 109 sannan yana da riwaya a cikin al-kutubul arba'a Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih da Ibn Majah da kuma a cikin littafin khalqu af'alil ibad na Bukhari kamar yadda muka ji ina fata mun gane malam ya ci gaba da cewa wannan malami ya ce man qala al-qur'anu makhluqun fa huwa kafir wannan malami ne suna Sulaiman ibn Dawud ya ce wanda da ya ce ƙur'ani makhluki ne wato wani abin halitta ne to wannan kafi wa in kana alqur'anu makhluqan kama za'am falima sara fir'aunu aula bi an yadkhula an-nar yadkhula fi yace in kuma ka ce qur'ani wai eh halitta ne kamar yadda suke faɗa su jami'a din da mu'tazila to ya aka yi kenan fir'auna ya cancanci ya tabbata a wuta in tsala sa'ad da ce ana rabbukumul a'ala da ce ana rabbukumul a'ala inda gaske ƙur'ani halitta ne zancen halitta ne to ya abin da ya faɗa ba matsala ke domin shi fir'aunan halitta ne idan wannan zancen da ya faɗa da Allah ya kaito mana ya zama yana wakiltar zancen fir'auna ne ba zancen Allah ba to ai ba matsala kenan da ya kamata ya shiga wuta ba ina fata mun gane abin da malai yake cewa sai ce wa za'amu anna hadha makhluqun sun ce wai wannan zancen da Allah yake faɗi wai abun halitta ne wallazi qala innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budu Allah da ya faɗi wancan maganar kuma dai shi ya faɗi faɗinsa cewa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri inna sa'ata atiyatu akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a Allah ya ce innani lalle ni ana Allah ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi Allah ne fa abudni da haka ka bauta mini ya kai bawa wa aqimis salata da bikin. kuma ka tsaye da sallah dan na Allah ya ci gaba da cewa inna sa'ata atiyatun a raiba fiha akad ukhtiha idza kun nafsun bima tas'a lalle tashin alkiyama yana zuwa kuma Allah ya ce kamar kamar ma na koyi na ki fadan cewa za a yi akad kamar kan na bada labarin za a yi saboda yadda labari ya zama tashin hankali da duk halittu da aljanu da sauran dabbobi da mutane Allah ya ce za a yi wannan tashin alkiyama don kowane rai a saka mishi da abin da ya rubuta Allah ka samu biya malaki haza aidan ka bid'a madda'a fir'aun kaga wanda Allah ya bashi wannan amsa shi ma kaga yi irin da'awar da fir'auna ya da'awa ki to idan ka ce fir'auna wancan abin da ya faɗa ba laifi ba ne, wato ba magana Allah ba ne, to wannan ma ba za su zama magana Allah ba su zama wato magana Allah kuka ce wancan ana rabbukumul a'la ba zance ne da Allah ya saukar ba halitta ce to wannan ma lazimin haka shi ma wannan ba zance Allah bane halitta ne kenan to kaga ka kora ayar da Allah bali masara fir'aunu auladi an yahruda fil nari min hadha sai zama kenan fir'auna wacce magana da ya faɗa ba ta kamata ta kai shi ba ma. indahu makhluqun tunda kai ka ce abun ka dukan su wai halittu ne fa akhbara bi zalika abu ubayd a fastahsanahu wa ajabahu fa ukhbira bi zalika abu ubayd fastahsanahu wa ajabahu wannan zance da aka ruwaito daga wannan malami sai aka ji aka faɗa ma malam abu ubayd sai ya ji daɗin wannan zancen kuma zancen ya burge shi sai da aliki na biyu mai lamba ta 172 malam ya ce ƙultu wato sai ka duba ka ga wannan tariki ne a kan faɗinsa da ya ce wa kanan nasu bi hadi al'azmina in ma ƙa'ilan bi annahu kalamun lahi wa wahayuhu wa tanziru ghairu makhluqin anan da yasa wato lamba ta 172 to shine kiran ya ce. Ƙultu ni albani muhammad nasiruddin rahimahullahu sai ce. wa aqdamu man sarraha bi dhalika mimman sarrahu bismihi min salaf mafi dadewar mutumin da ya fito karara yace kalamun kalamullahi ya kara da ghairu makhluqin mafi dadewar mutumin da ya faɗi wannan daga cikin malaman salaf wanda aka ba da labarin ya faɗa haka shine amr ibn dinar malam amr ibn dinar al-makki abu muhammad wanda kai ne daga cikin rijalu ainihin wato na al-sitta al al-bukhari muslim abu dawud al-imamu tirmidhi na sai da ibnu gaba da su da hadisan malam amr dan dinar yana daga cikin mun karanta a baya da ya magana akan su za ku yi tunawa gashi ma yace kama taqaddama fi tarjamati a kama yadda gabata a tarjama mai lamba ta 149 tara, qad tufiya sanata sittin wa ishirin na ba'da mi'atin ula da hijira malam amur dan dinar al ya rasu ne a hijirar shekara ɗari da ashirin da shida allah ya gafarta mishi shi ne mafi daɗewar malami a cikin malaman salaf wanda aka samu yana faɗan cewa in ya faɗi cewa alƙur'anu kalamullah baya tsayawa wannan sai ya ƙara da ghairu makhluqi domin wannan kalmar ba a san ta a zamanin sahabbai ba sai ce wa amma sahaba falam ara nassan sarihan sahihan an ahadin nabi su ko sahabbai ban ga wata magana karara tabbatacciya daga wani ɗaya daga cikin su ya faɗa ka ba Allahumma illa umumu qawli amr bin dinar in banda magana shi amr din a dunkule al mutaqaddim fil kitab hunaka magana ta gabata a can baya wa zanni anna fihi tagliban ina ganin wannan magana akwai yin amfani da abin da ya fi shahara abin da ya fi galaba فقد صح عنهم القول بأن القرآن كلام الله يشي وتسوسا بيبا أسنسنا تشيوا القرآن كلام الله غير مخلوق بيشي تسيري أفضلنا أشي مغانا تشي غلبا أكل wato a zamaninsu ba a faɗaɗin amma an samu ɗaya suna faɗan alƙur'anu kalamullah walakin lam yaqulu gairu makhluqin amma ba sa ƙara da jumlar cewa qur'ani ghairu makhluqin saboda mene li adami da hajati ilayhi yawma idin saboda a wannan zamanin ba a da bukata zuwa ga a ce gairu makhluqin akwai abubuwan da suke jawo bukatuwa a faɗe su in babu bukata ba a faɗa al ahmad ibn hanbal zamu zo mu a zamanin sa yakan ce alhamdulillahi ala ni'matil islami was sunna ya tsaya kan al-islam kare saboda a lokacin masu da'awar islam sun yawa amma ba kowa ke kan sunna za ka a wannan zamani cewa kawai kai ahalus sunna ne da ya wadatar ba sai ka faɗi kai wani irin a sai ka tantance wasu irin sunna kuma akwai mutane da dama suna kiran kansu da suna ahalus sunna ko ba sa sunna yan ɗarika suna cewa ahalus sunna da su yan boko haram suna cewa haka yanzu ga wasu ma'utazilawa ma suna cewa haka yan kala kasa da aka yi na baya duk cewa suke zuwa da suna kai uwa uba ma waɗannan fitsararrun ma yan shi a cewa suke zuwa da suna kan ƙarfi ne ke nago to da aka yi ka ce kai ahalin suna ne kai dole sai an nemi tantance wata irin sunna kake ne to zamani ne ke kawo abubuwa haka a buƙaci zuwa gare su idan abu ya zo da zamani sai an lura me yin maslaharsa mu ɗauka a tsarin rayuwa da da wanda ya sa ana aje kuɗi a banki da da leda ce ake takarda ce da kasan ta mai adashi haka ake mutu kuɗaɗen mutane har ana ba su in kan za ka tara kuɗi an ɗauko fayil ɗin an dubo wanda yake zuwa banki da ya san mafi yawan mu yara ne ba san banki ba san da yake ba idan ba wa banka da yana tura kana an mishi banki ba ba wani maganan wai eh, eh, biometric bbn wani online application duk waɗannan bidiyo ne da zamani ne zuwa da su ba yanzu ba zai kace za ka yi bankin da wani banki ka ce kai dole sai an koma da kai irin wancan zamanin da ta ba kai shi ka sani sai kai irin na zamanin sa nan shi ka sani ba zai yi ba dole ka buƙaci zuwa ga waɗannan abubuwan saboda zamani ne ya kawo su haka misali ba zai yi da za ka tafi yanzu ka hau jirgi ka sauka a wata ƙasa in ba ka da fasfo international ba zai yi kuma dole sai ka da fasfo da bizar ka kashe ka ga kuma ba haka ba kenan a akwai abubuwa waɗanda zamani ke lazumta dole sai an ayyana su shi ne irin wannan abubuwa ne suka faru na bidiyoyi da suka dinga fitowa da sahabbai a zamanin su kamar da suke cewa duk wanda ya ce mana annabi ya ce sai mu karba sai aka zo zamani wasu suna yi wa annabi karya ibn abbas yake cewa an ce mana annabi ya ce sai mu ce maka waye gaya maka waye gaya maka annabi ya ce to kaga wannan ba za a ce bid'a ba don bukatar rayuwar su jawo zuwa ga ana nan ana nan kuma ta kai ma har sai ma bayan ka faɗi wanda ya gaya maka sai an tantance shin ya ba ya gaya maka haka dai gwargwadon zamani gwargwadon zamani shi ne mama wani aka sami yana faɗa cewa kar a ce kawai kaka ce musulunci ko kake sai ka ce wa sunna kaga zamani kuma dai sunna ita kanta ta ƙara rarrabuwa kowa na kilimin shi ga ahlus sunna akwai wanda ke kilimin masu su ahlus sunna ne salafiyya wa salafiyatu minhum bari'a in ka kalli salafiya ya yi baran-baran da su amma kuma suna suke su salafiya. akwai da yawa cikin mutane haka gama garin ahlus sunna sawun a cikin ƙungiyoyinmu ne na izala da kuma wajen ƙungiyar izala da sauran musulmi kowa na faɗin cewa shi ahlus sunna ne amma sai ya zama to da gaske ne shi ahlus sunna ne sai an tantance wallahu a'lam malai yace da adamul hajati ilayhi yawma idin wa ila hadha ashara al-imam ahmad rahimahullah hina su'ila hal lahum rukhsa an yaqula ar-rajul kalamu llahi thumma yaskut imam ahmad zuwa ga wannan yake ishara da aka tambaye shi shin mutum zai iya cewa qur'ani yace kalamun llahi sai kawai ya shiru qala yace wali wa dan me bai shiru to kaga irin wannan da zai ce wa yayi dan me zaka ce kai kai salafiyan ne ai wannan tazkiya ne dan me zaka ce kai ahlus sunna ne dan me zaka ce kai dan ibada ne aka ce kawai kai musulmi ne fadin kai musulmi ne kawai a wannan zamanin zai wadatarwa sai ka tantance na baka gane haka da za ka je banki yanzu misali ka ce musu kai kana da account a wajen zai wadatar su ba kuɗi ko da sun san ka dole ana buƙatar wasu shaidu da su tabbatar da ka da kuɗin daga in mutum zo neman auren yankun yanzu ko aka ce musulmi ne duk ce a ah, su ai shike da zai musulmi ne kawai a bashi sai daga baya ta bayyana da shi'a ne wake wannan gangacin babu ko da an ce ai musulmi ne ya zo neman aure wannan musulunci ya yi shaida gare shi bai isa ba saboda an zo lokacin da musulunci ne amma ya rabu gida-gida kamar maka ce ya wuce mata bai ma kamar ka ce ya wuce bai don haka alimamu hamadu yake cewa don me za ka shiru laula ma waka annasu kare ya sa'u sukut yace da ba dan abinda mutane suka auka akan shi ba da raka yin shi walakin hayth takallamu fi ma takallamu li ayi shay'in la yatakallamu yace to amma tunda mutane sun yi magana akan abubuwa dan me kai ko ba za ka faɗi naka ra'ayin ba tunda mutane sun ce qur'ani ba zantan Allah bane sun ce kaza sun ce kaza dan me kai za ka zo ba da bayani sai ka shi rawahu anhu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan daga imam muhammad wa lidhalika qala al hafiz ibn adi da ka al hafiz abdullah ibn adi ibn abdullah al imam uh, abu ahmad ibn adi al jurdani min baytabun uh, ayin uh, al kamil fi du'afa al rijal kenan wanda ya rayu ya rayu da shekara 300 da sittin da biyar babban malami daga cikin malaman jan wata adil littafin shi ne alkamilu fi du'afa irjal ibn adil dugari a cikin cewa la yu'rafu da sahabati radiyallahu anhum al fil qur'an sam ba a san sahabbai da yin kutse a cikin ba. babu a cikin tarihin sahabbai gaba daya da yake nufi da kutse irin wannan abin da muke yi a shi ne mutum ba malami ba ne wanda yake ya kai a kira shi da suna malami ɗan jigari-jigari ne ko ɗan kusuku ba mu ko ya rufe kan shi a ɗaka ya saurari kasa na wani malami sai fito shi ya tafsiri inda ta kakare ya fassara da tsuran taurin kan shi da tsaurin idan wani yana daga cikin alkhawdifin qur'an ya daga cikin alkhawdifin qur'an shine ayoyin daga abin da suke karantarwa sai ka ɗauke su ka ba su wata fassara da daban wa Allah wista kamu ala tsarikati ka ne tsarikati jariyar su wannan inda kai da shaɗani kama da ifa ta ce shi ɗan bayi da wani kai sai ai a kai da shi a garau cewa da Allah subhanahu wataala yake cewa ainihin ba ya iya yi muku komai ne a yamma. ai ta ta abin nan wanda ka fi ta waɗannan masu tsare ta shiga a zai jikin mutum cewa ai ai ai bai da wani ƙarfi kuma kana dai alaihim alaikum min sultani illa an da autukun fasta gabcin ba ni da wani sultani a kan in ban da kiran ku da da yauka amsa eh, inna Allah wa da kuma da kowa da haƙƙi wa da kun fa akhatu wa kana li alaikum min sultani a arab ne ko kai zo shi bayan da kuma a shaidin shi ne wa ma kana li alaikum min sultani ay kwata kwata ba ta magana ko ta nesa ko ta kusa a kan cutar wanda shi ɗaya yake wa mutane a duniya tana magana ne a kan wato bayanin da zai yi a kan cewa cutar wanda ya musu tabbatar da su ta faru ne saboda su ma sun goyi ba shi ba ta zo don yin magana a kan shiga ko rashin shiga ba wanda ya ɗauko ta wannan hujjan ya yi ya yi cikin alkurani sabi ba ta cikin sai na umar a cikin sahih bukhari a kitabul tafsir ya tambayi sahabbai me za ku ce game da aya kaza sai suka ce Allah wa rasuluhu ce a ah, ku ce kawai mun sani ko mun sani ba na son wani shagure a mahallin karantarwa shi ne an tambaye ka me za ka ce game da kaza kamar da ya shafa rawa kana annabi da sahabbai sai su ce Allah wa rasuluhu alaihi amma sai na Umar ya tambaye su ne dan ya gwada ilimin su jarabawa ce yake musu ka kadara yanzu jarama ne ta tafsiri baya aji sai ga a tambaye ka shi ka Allahu Allah wa Rasulullah ka ci zero ba ga bai zero ba ka ci to dai ce ku ce kawai kun sani ko ba ku sani ba shi ibn Abbas ne ya fasara dama kuma bane da kin san matsayin ilimin ibn Abbas a wajen yana cikin kitabun tafsir a cikin sahih Bukhari to sabai ba ta kutse in aka tambayi mutum akan abin da bai sani ba ban sani baya cewa to ina ganin dai aya kaza za ta iya ba da wannan hukuncin in yadda muke yanzu komai ya faru su sai a nemi ayoyin da su goyi baya yan siyasa su nemi malamai su kawo abu su kawo wani magana wanda za a ɗauki wata aya da kwata-kwata aya ba su zan bayani a kan wannan ba sai a ɗaura a ce abin da ke nufi wannan ne alkhawli fil qur'an sabai ba sa domin yana da matukar haɗari domin wannan ya daga cikin faɗan abin da baka sani ba game da Allah ya daga cikin abin da yahudawa suke Allah ya tsire musu ya harifuna kalima an mawabi suna canza magana Allah daga bigiranta to mu kiyaye wannan gaba ya da haɗari kwarai da gaske ka aya baka san akan me ta sauka ba asbabun nuzul din da baka sani ba baka san asalin fassarar ta bisa fassarar malaman musulunci wanda suke hanyar da fassarar su ba su misali Imam Tabari Ibn Kathir su Qurtubi su Jamal Ibn Qasimi su ibn kathir su ainihin wato ibn al-arabi a cikin ahkamul qur'an sai imam abubakar jassas waɗannan malaman da ake karɓai da ire-iren waɗannan baka san magana su akai ba kawai kawo kan aya ka tira ka fasa yanzu kama wannan wa ma kana li alayhi min su ma kana li alayhi min sultan ba za ka kawo maka wani malami daga cikin malaman musulunci dai mata wannan fasara fasara ce kawai ta mu'tazila abu ali al-zubai shi fara yi Abu'a da al-jubai ko mu'tazili ne bayin da gaskiya malaman da ake yi timadi akan tafsirin su fasali da za a samu su a tafsiri ibn zamakhshari wanda tafsiri ne ke dauke da ainihin wato aqamatul kubra game da bayani akan sifat da gaibiyar da makamantansu waɗannan abubuwan jama'a suna daga cikin alkhawli fil qur'an to matsalar ka ce kai tana bin sabai to ka kiyaye alkhawli fil qur'an na daga cikin abin da ya kawo mu wannan bala'in da muke ciki shi ne. sakaci da ƙungiyoyin ahalin suna suka yi da karantarwa suka nace a kan wa'azi wa'azi kuma duk wanda ya iya karara yana iya yi ba sai malami ba hasali ma mafi yawan malami ba su kware a kan wa'azi mafi yawan malami sun a tarihi haka yake al'imamu malik da kake ji ba za ka taɓa jin tarihi yana wa'azi sai dai yana karantarwa Al'imamu imamu ahmad haka al’imamu imamu abdullahi dan mubarak haka daga waɗanda ake ce masu waje a lokacin zai ake ce yan wa'azin birni ba ka jin su a cikin lissafin malamai wanda ake ce malamai dakka to kuma hanyar za ka wannan tradition ne amma da yake ƙungiyoyin ahlus sunna da suka bai suka bada ƙarfi akan wa'azi fiye da karantarwa wannan sai ya bada wato bypass na duk wanda ya iya karara da iya kaiwa ga mumbarin wa'azi ya wa'azi kuma sai a bayyana shi da tagin ɗin malami ko shek kuma ana nan yana cikin yi idan azumi ya zo kuma a fasta ɗin shi ya je ya karanta da alƙur'ani sai je ci gaba da irin wannan salon wa'azi a da sunan kanta ƙur'ani ko kalla da kyau gari salon wa'azin nan da yake shi yake zuwa da shi kan kujerar tafsiri wanda tafsiri da ma na da gaskiyar aikin karantawa mafi wahala mutane da suke rena shi dan kana so ne bane zaka ce a matsayinka na wani dan wani ka fahimci magana Allah kuma kana so ka bai da al'umma da abin da kake ba ka ce a madadin Allah ne sai a ɗauki mutumin da kawai karara ya iya sai a bashi mumbari sai ci gaba da tasiri daga tasirin nan sai ya rudu al'umma su ma tun da a cikin garin jaki su ma su kusa da malami sai a fara bashi fatawa limancin juma'a karantarwa sallar jana'iza karatun mata wa'azi har a kai shi ga kwamitin malanta kwamitin aikin haji in gwamna zai wani kwamiti za a tsara kwata matsala a kira shi duk wani portfolio na malanta sai a sashi a ciki sai kaga shi nan dama shi batacce ne sai su gwada da mutane wannan shi ne abin da ya faru ya kina kuma ina gaya muku jama'a shi sa in za a ce mun raina malamai wallahi sai dai a faɗa amma mafi yawan mutane ake cewa malamai a nan Najeriya wallahi ya fi dace a kyasu suna masu wa'azi amma ba malamai bane duk muna ce ana cewa malamai ana aunawa ne da irin su waɗannan su malik sabla dan mubarak sai ibn kasir su zahabi sai ibn hajar su albani su kashiri su bin su waɗannan jikkar su ake so malamai wanda zai ka juya su malamai amma mutum yana ya barci na ja shi ma yana ja wannan ba malami bane gare dai a bashi a mai wa'azi ko kuma mai karantarwa ko kuma ustazu ko ɗan zafin kai za ka yi bashi wani suna daban amma ba malamai bane mafi yawan su ba malamai bane to amma yanzu kawo su rigan malamai shine har mutum zai iya saboda tsageranci da rashin kunya da rashin tarbiyya ya haɗa duka malamai tun daga kansu imamu ahmad su ibnu taymiya su albani su ibnu qayyim al-jawziyya su bin su usaimin waɗannan duka jama'a ya musu kuɗin gore ya ce wai mu kallidai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kabura kalimata wannan muguwar kalma ce a bakin mutumin da bai kai farcen su ba a karatu bai kai ya zama farce a su ba a karatu ya ce wai duk ba san abin da suke faɗa ba wai saboda wai shi ya karanta mbbs what is an mbbs compared to the knowledge wannan mutanen suke da shi me mbbs degree mbbs da ake a nan ibi zare ne shi compared to karatu irin na ta albani irin su usaimin wanda usaimin karantar wadda ya kawai ta littafan da ya sauke har yanzu ba a gama transcribing din zuwa zuwa da sufai ba an rubuta ruwa yanzu ya fi da ɗari wanda karatu ne kawai da ya zauna a jabakin hadisi ko matanin wata magana ya dinga sharhi yana faɗan lugar da ke ciki tarihin malaman da suka faɗi maganganun tahrijin hadisan ya haɗa ayoyin ya faɗi maganar malaman fikihu ya kawo nan ya kawo can sharhin arba'un hadisa kaɗai ya shiga na sharhin sani na kaɗai ya shiga bai kuniya wannan wadda shafi guda ce ka kallu a bishan da ya masa amma sai wani kawai wani kawai wanda a cikin zunuban jahilai ma shine shi in ana magana wadansa don ana kwatanta iliminsa da nashi kamar ka ɗauki kogi ne kogi irin atalantika ka kwatanta shi da ruwa wanda ya caɗi na hanya ke ta tayar mota inda ta tare ya caɗi sai wani ruwa ya taru a wajen wanda da kanshi ma yake bushewa an bashi ko to kamar yawan shi ne da yawan teku shi ne yawan ilimin shi da nasu wallahi amma saboda rashin kunya wai ce wai mukallidai wai suwaye wanda suka sa da suke yi wasu wasu yan kauye a cikin likitoci yan kauye wanda kawai suke da digiri ɗaya a cikin likitanci wanda kawai suka haddace kawai kawai wasu theories aka koya musu sun suka ci gaba da yi neman abinci wajen waɗannan sun ce addini ba shi shiga cikin wai su ne hujja a ina a musulunci aka ce waɗannan suna zama hujja a musulunci kuma ko likitocin wanda suke likitoci a suka sa abin da suke sun tabbatar da wannan abu suna ga wannan wannan kuma wai da sunan malinta ake ba ma malinta ga magari ba wai wai mufi wai da sunan wai shek wai da sunan wai ana gadon kujera baka gumu kaga ai wannan tashin da ne kawai ake kira wannan ba abin da ake kira daga sauran alamun tashin kiyama illa kawai waɗannan manyan guda bakwai domin wannan shine tsabar ajiyar hatta idan lam yubqi aliman a wayi gari babu wani da Allah ya bari suna malami fa takhadha an-nasu sa'an su juhal yin waɗannan mutane su taru su da wani katon jahili ce malami ne wannan abin da ke faruwa kenan word by word fa ilu sai a dinga tambayar waɗannan kattin jahilan fa a aftu da gairi ilu sai su dinga ba mutane fatawa ba da ilimi ba babu zakka a cikin kuɗi ƙarya ne aljani bai shiga jikin mutum ƙarya ne sihiri ƙarya ne ba a annabi sihiri ba ƙarya ne annabi isa ba zai dawo ba duk abubuwa mutawatirai ma'aluma mai dini da darura ƙarya ne ba za a ba hadisi ba sai da abu malu ƙarya ne babu yi duk waɗannan maganganu na yan ƙauye a cikin malamai kuma wai su ne ake ta da sunan fatawa fa su iri fa asu bi ilimin ilmin fa dallu wa abu sannan ne nake jira kawai sai dai kowa ya kuma ya ta ci jama'a ya cika da imani kuma kana yin magana yanzu wannan magana da muke ta ce mun raina shi to me abu renawa ce ne abu renawa a cikin da gudu me abu renawa ina ma ruwan wani da shi me za ka rena a cikin shi Allah na tuba wallahi tallahi babu abin da za a rena a cikin shi me abin rai iban ban ga abin da yake da shi za a rena ba so jama'a ya kamata kowa ya san alƙadarin shi a addinin musulunci kuma ina ba ƴan uwana ɗalibai da masu da shawara jama'a kowa ya fita mutum waɗannan matsalolin kama abin da ka kasance ya fi shi da kawai idan kai ɗalibi ne ci gaba da koyon ka da ilimin ka idan ka mai saurare ne sa hankalinka da Allah ya baka da basira ka gane wake magana da kuta ba wanda yau yana magana awa guda ko da rabi baya reference da manzo Allah sallallahu alaihi baya reference da sahabbai baya reference da malamai sai dai da sai dai da ƴan boko likitoci kuma da sunan karatun musulunci ko kuma da ra'ayin shi na ƙashin kai ra'ayin shi na ƙashin shi kawai ina za a ce a gina aƙidar musulunci wai da kai abin da ka fahimta ko da magana akan majazi da hakika wanda ita kanta wannan kadiyar yan bid'a da suka kawo ta cikin musulunci yan bid'a ne suka kawo ta cewa kaza majazi ne kaza hakika ne ba ta tuni suka kawo ta ba malan farko ba to waɗannan su ne hujjoji ta gwada ka gani ne ne ne ya ake fara amma wannan hanyar ba ta ga mutane ko ina Allah ya tsare wa allaka alaihi bayhaqi fil asma'i fa qala bayaki yadda aliki a cikin littafin al-asma' sifat a cikin shafi na 244 yake cewa qultu ni mala abubakar bayaki sai nace inna ma arada bihi annahu lam yaqa fi sadr awwal wala sani thani man yaz'amu anna al-qur'ana makhluq abinda yake nufi shi ibnu adiy cewa a farkon musulunci da zamani na biyu zamanin tabi'ai ba a samu wani wanda ya zo yana faɗan cewa ƙur'ani halitta ba ne hatta yi fita da ila kari. ballantana a buƙatu zuwa ga yi masa inkari fala yathbutu anhum shay'un bi hadha al babu wani abu da irin wannan lafazi da ya tabbata daga ainihin sabai din lafazin ghairu makhluq lakin qad sabata anhum idafatu al-qur'ani ila Allah ta'ala wa tamjidihi bi annahu kalamu Allah ta'ala amma ya tabbata suna cewa suna danganta qur'ani ga Allah su ainihin zuba qur'ani da cewa da Allah وأما ما رواه البيهقي عن ابن المديني أنه قال في أثر جعفر الصادق المتقدم برقم الثالث والأربعين بعد المئة ليس بخالق ولا مخلوق yace amma kuma abinda al-Imam al-Baihaqi ya kawo daga Ibn al-Madini a cikin littafin al-Asma wa Sifat shafi na 147 cewa Ibn al-Madini ya magana akan asarin Ja'far al-Sadiq rahimahullah wanda ya gabata da lamba ta 143 a wannan littafin cewa ya faɗi laysa bi khaliqin wala makhluqin sai ibnu majid yake cewa la alamu annahu takallama bi hadha kalami fi zamanin aqdama min hada cewa ni ban san wani wanda ya magana irin wannan a zamanin da ya fi ya fi daɗewa fiye da nashi ma'ana shi ibn madini ya yi ta'aliki a kan maganan jafar ustadi jafar ustadi kuma ya faɗi wannan magana a kuma ja'afarun sadiq ya rasu ne a ainihin wato shekar 93 bayan hijira to sai malam ya ce kul ni sai na ce ni albani kenan fa huwa a ma ahata yi ilmu to wannan sai a ce iya abin da ibnu madini ya sani kenan fa inna amr ibn dinar aqdamu min ja'far kama ta'rifu min mimma sabaqa min tarjamatihi domin a amur dinar ya riga ja'afar ja'far Sadikin zamani kamar da ya gabata a tarihin su ala annahu qadru ya mislu an ali bin husayn zainul abidina inda yake an ruwaito kwacin maganar daga zainul abidina jikan husayn radiyallahu anhu kama ta kaddama fitar da mace salisa ashar kamar yadda ya gabata a tarihi mai lamba ta sha uku wa kanat wafatu sanata wanda kuma rasuwar shi jafar ah, shi ali bin husayn ta faru ne a shekara 93 bayan hijira wa haza aqdamu wafatin minhuma wannan ya fi sauran mutuwa ya fi ya riga su mutuwa shi ah, ali ah, dan husayn bin al-adina lakin tattare da ilaihi da'afun kama sara sai dai akwai rauni zuwa ga isnadin da kike zuwa gare shi kamar yadda ya gabata na'am a ba za mu da kirki ba shi wannan habibul hussein jafar sadiq ya rasu ba da rigar shekara ɗari da da ainihin bakwai kwana masu jazakumullah wannan shi ne ya rasu ta daya ta inda shi wannan habibul hussein bin al'adu malam ya ce lamba ta ɗari da saba'in da uku kuntu ni albani sai na ce nan kuma zai mana ta'aliki ne akan ƙarin bayani da zai yi akan inda aka ce idan ka koma baya wajen lamba da aka ce a suna hujja da wa zakaru rufi dalilin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan sun ambata a matsayin dalili akan cewa qur'ani halitta ne sun ambata fadin Allah inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan bi ma'ana suka ce ai ja'alnahu bi ma'ana khalaqnahu shi ne zamu ji karin bayani daga Ashiful Albani akan wannan malai yake bai za bayyana a wa hadha al-qawlu batil zahir al wannan magana kuskure ce a fili wa ka'annahu lidhalika lam yata'arrad al-musannif li raddi wata saboda kasancewar magana kuskure ne mabayyani shi yasa al-imam az kwata kwata ma bai waiwaye ba bai ba da amsa akan ta ba lakin la budda lana fi hadha at-ta'liq من الإشارة إلى بعض الآيات التي تدل بها a الحديث على بطلانه يجي أما أنا a wannan talikin mu muna ganin ya zama dole mu yi nuni zuwa ga wasu ayoyi waɗanda malaman hadisi suka bayyana cewa ayoyin suna nuni zuwa ga cewa waccan fassara ba daidai ba ce faƙad ƙalu ma hisu malaman hadisi suna faɗan maganar da a takaice ga ma'anarta inna lafzata ja'ala la ta'ati bi ma'ana khalaqa kullama zikrat cewa lafazin ja'ala ai ba a ko'ina yake zuwa da ma'anan khalaqa ba wa ai wa fi ayi makani waqa'at ba a duk inda ta take ba da ma'ana ka a ta ta'ala wannan Allah da yake cewa wa hamna da ishaq wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab yace hakika shi Allah da Ibrahim mun ba shi kyautar ishaq da da kuma yaquba jika wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab sannan kuma muka ja'alna me ba nan ja'alna kalakana a aiwa abuƙaina muka tabbatar da a cikin zuriyarsa annabta da littafi falaikat guna bi ma'anar halki kaza nan ba ma'anar halki take ba kai tsaye ba haka ba haka bal inna Allah ta'ala kad abafa hadhihi lafza ila ba da makhluqin haka jima malamai suka ce an samu inda Allah ya danganta wannan lafazi na ja'ala zuwa ga wasu halittu don ka ce ma'anarta a halaka da kenan su ma wannan halittun sun halittu wasu halittu kenan sun tarayya da Allah wajen halittar kenan kaga ta Allah an hadal kau kamar ina kamar da Allah yake cewa a faqala yusuf alayhi salam ja'ala siqayata fi a su wa ja'ala siqayata ya sanya abin nan abun abin awu a cikin kayan dan uwansa to ja'ala anan wa zai fasara shi da ma'ana su sikayata babu sannan ya kara kawo wani misali shine bal qalan fil mushrikina Allah ya faɗa game da mushrikai yake cewa wa ja'alul mala'ika alladhina hum ibadur rahman inasa kaga mala'iku wato kafirai suka sanya mala'iku suka ɗauki mala'iku a matsayin bayin Allah mata فهل المعنى أن المشركين خلقوا الملائكة shin wani zai ce ma'anar wannan shine mushrikai sun halittu mala'iku ta'ala Allahu an tafsirul mubtadi'a bi kalamihi uluwan kabira Allah ya ɗaukaka ɗaukaka mai girma daga tafsirin ɗan bid'a da suke fasara magana Allah ba daidai ba sai ma da yace fa ta bayyana hada kana labudda min tafsiril lafzal madhkura fi an-nazr ila al-mawdi' alladhi warada fihi idan wannan ya bayyana gare ka to wannan na nuni zuwa ga cewa wannan lafazi na da'ala idan ya zo wajibi ne a fassara shi gwargwadon yadda ya zo fa'iza ka na fi ƙaunihi ta'ala idan ya zo a cikin faɗin Allah ja'alnahu ƙur'anan arabiyyar inda ma huwa ƙur'anu ƙasa in ya zama ƙur'ani ake nufi kai tsaye wa kanan ƙur'anu min kalamihi ta'ala ƙasa kuma qur'ani maganar manzon Allah ce manzon Allah ce kai tsaye babu kokobi a cikin haka wa kana kalamuhu sifatan min sifat kuma ya tabbata cewa zancen Allah siffarsa ce wa sifatu ta'ala kulluha azaliyatun ghayru makhluqatin karrati ko zafin Allah gaba ɗayan su tabbatattu ne tun tun tare tare ba sababbin fararu bane kamar zatin Allah ya dake tun tare tare لم يجد حينئذ أن تفسر هذه اللفظة بما ينافي هذه الأمور المطلوبة في حالتك تفسر وأن الكلمة تساء وأبن لك أن تبتر للشباب نتشوى القرآن ذنشان الله ذنشان الله صفة الله صفة الله أزلية في حالتك تفسر هذه اللفظة قالوا ما لم نفكتي فالمعنى إن الله تعالى لما كان يعلم الألسنة كلها yayin da Allah ya zama ya san dukkanin harsuna wa huwa qadirun ala an yatakallama bima sha'a min ha ma sha'a kuma Allah yana da kudura yi magana da halshen da ya ga dama larabci ne hausa ne fullanci ne ingilishi ne kowane harshe Allah ya magana da harshen sa'ad da ya ga dama kuma yadda ya ga dama wa kana alqur'anu min kalamihi ta'ala qatan kuma qur'ani zancen Allah ne kai tsaye yanke wa kana kalamuhu sifatan yake na kuma bai ku na'am ah, ah, fa in sha'a takallama bil arabiya idan Allah ya ga dama sai magana da harshen larabci sai a ce wannan shine qur'ani wa in sha'a takallama bil ibriya in ya ga dama magana da yaren ibriya aramic wanda shine yaren yahudu qala وجعلناه قرآن قال جعلناه قرآنا عربيا suka ce faɗin Allah da ya ce mun sanya shi balarabe ai ja'alnahu arabiyyan min kalami mun sanya wannan ya zama zance balarabe daga cikin nau'o'in zancen Allah kama da Allah ta wani injila ibriyyan min kalami kamar da ya sanya at-taura da injila su kuma da yaren ibriyanci zalika li annahu arsala kulla rasulin bilisani kauli wannan yana faruwa ne saboda Allah ya yi alkawari kuma ya bayyana cewa yana aiko kowane manzo ne da irin harshen al'ummarsa da yubayyana lahu don yi sauƙin yi musu bayani kama kala lahu ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa fi kitabin a cikin kitabin kuma arsuna min rasulin illa bilisani qaumihi li yubayyana lahu hasali bayan ma harshe kuma Allah ya kan aiko manzon ya zama jinsin a wajen yare da kamanni da irin halitta da kuma ɗan adam ko har ma da kafare suka ce wai da aiko mala'ika mala'iki cewa wani da allahu eh, malikan da allahu rajula wani labas na alayhim ma inda ma za mu aiko da mala'ika to ba zai yi wani sufa shi ta mala'ika ba sai an canza shi zuwa sufa mutane to kuma za su ƙara cewa dai har yanzu dai su an musu an musu rufa za ka Allah ya ka aiko mutum ne a jinsin ɗan adam kuma irin mutumin garin mana in garin fararen fata ne Allah ba zai aiko musu baka fata idan garin mutane ne waɗanda suke masu ƙarfi Allah ba zai aiko musu rago wanda ba irin halittu su sannan kuma Allah zai aiko shi zama yana magana da irin yaren da suke jiran su fahimci shi wannan haka Allah ya tsara sunnarsa a cikin ainihin wato sakonninsa da ya aikowa 'yan adam fa ma'ana qaulihi ja'alnahu sarrafnahu min lughatin ila ukhra sarrafnahu mun juya shi zancen Allah din daga wani halshe zuwa wani halshe gurgurdan bukata ta khalaqnahu ba wai mun shi ba malai yace unzur rad al-murisi idan ma dangane da wannan kalma ta ainihin ja'ala da ire-irensu abin da nake sabon kuma ta shi ne kamar da al'imamu a ash ko kuma abin nan mujahid bin jabar aka tambaye shi menene mutum zai iya ya iya alkur'ani yake ka iya larabcin mutanen da aka sauka su alkur'ani zai yi wa ta za fasara alqur'ani abin mamaki game da ke faru a kasar mu wani bin zai iya rubuta shafi guda da larabcin irin irin irin irin alkur'ani da ne ya rubuta shafi guda ba zai iya ba. zara ko magana da rai ka ga rubuta kana yi kana tunowa tukunna kana kana sakawa amma ga da baki ko ka ka rubuta taro mafi yawa aka yi taron malamai akwai malaman da ba sa iya magana saboda ba su da harshen larabcin da suke magana amma kuma su suke da shi su suke karanta wani suke ba da fata wani suke cewa kaza ne kaza ba ne ba akwai ulum na ala wanda mutum ke bukatar ya san su kafin ya zama ya zama mu'ahil ya zama qualified akan ya fassara alqur'ani musamman alqur'ani wajibi ne kamar da suke yake faɗa an-nahwu wal lughatu haqqu man talab wa khudh min ar-rijali la min al-kutub wajibi ne iya nahwu sarf ma'ana ya iya syntax syntactic wato order na yaren larabci sannan tasriti morphology ginin kalmar larabci sannan kuma ya san sirrin fasahar da ke cikin maganganun da ƙur'ani yana buƙatar ilimin balaga ke yana bukatar ilimin balaga don sanin sirrin fasaha ina maimai da ake yi me ma'anarsa kaza da aka kwatanci me ma'anar wannan kwatancin kaza da aka zo da shi da wani saye ko shagube me ma'anarsa dole mutum ya san wannan sannan kuma ya iya sanin al'adu da ɗabi'un larabawa kaga yana buƙatar ya san adabinsu ke literature ɗinsu waɗannan ilimin guda hudu fundamental imomi ne ga duk wanda ya tafsiri na hau sarfu adab balaga sannan abubuwan da suke suna zama kamar ka ce mataki na biyu sakan ne ga waɗannan wannan ilmomin harshe ke sannan akwai ilmomin da kuma bayan ga waɗannan sa da matuƙar muhimmanci wajibi ne ka san tsira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihin gwagwarmayar wa'azinsa da yaƙi-yaƙinsa da tarihin da'awarsa da rigingimin da ya da kafaran maka da irin zaman da ya ga mutane a madina domin duk qur'ani yayi samarai da waɗannan abubuwa dole ka san su bi tafsir dole ka san sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda take fasara alqur'ani yana daga cikin wato zalunta suna da ake a wannan zamani da ake kokarin a yafa masa kashin kaji cewa wai tana taba alqur'ani ibnu qayyim a cikin sahihul musala yake cewa sam yace mu mun yi imani muna bautawa Allah da wannan matsayin akida cewa babu wani hadisi ga tafiyar maza da sau da yake saba alkurani kafin shi kuma can baya al'imamu ibnu khuzaima imamu la'ima ya yi wannan ainihin da'awa yace duk wanda ya ce ga wani hadisi yana cin karo da wani yana cin karo da aya ce yanzu ni ga rashin da da suke da amma yanzu kaga ana nema a shafa wa hadisai kashin kaji da cewa wai suna saba wa qur'ani kuma sun saba hukunci shine kawai a yi wurgin suka wannan zalunci ne a cikin ilimi to dole ka san sunna ka san nasikh da mansukh ka san asbabun nuzul ka san kuma qira'at sannan ka san madluli na asalin abin da kake ilmu dilala semantic meaning kalmomin ne suke da bitkwana to shine wannan abin da yake magana yanzu lafazin ja'ala za ka iya samun shi ma a ayoyin da suke biye da juna ma'anar su ba dai ba kama abin da faɗa game da takara in ka mai misali da a udu da rabbin nas malikin nas ilahin nas wannan annas annas da aka yi ta alkurani din a wannan sura ba ma'anar su ɗaya ba kwarai kuwa malamai sun bayani akan wannan ba ma'anar su ɗaya ba kul a'udhu bi rabbin nas wannan alif da lam na nas na farko yana da shimuliya to ba dole sauran su zama haka amma kaga ba ba ma sanin waɗannan abubuwa mun zo kawai faɗa ko muke fasara Allah ya mutane dauki misali da Allah yake cewa tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan sai ne kai ce waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira kallar da ke wannan tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan bai ce kuma kawai wasirajan wa kamar mutum ba sai ta ƙarar mace wajen alafiha sirajan amma wajen kamaran sai bai ce kuma wajen alafi kamaran muniran ba shi ne mai kakau sai ce kawai wa kamaran muniran ne ya sa ba a yi akafin dukansu a kan ja'ala ta farko ba tabarakan lazi ja'ala fi sama'i gurujan wa sirajan wa kamaran muniran sun sa ba ce haka ne za a kamar da wajen ala a ƙasar gani za ka karanta ko baka ka mun ba malamai da suka san abin da a ƙwararri suka ce don nuni zuwa ga cewa ma'anar ja'ala fi sama'i burujan daban da ja'ala a fiha siradan to amma siradan wa kamaran muniran duka abu ne ma'anar ja'ala ɗaya ce dabi wancan tabarakan da zai ja'ala fi sama'i burujan ja'ala bi ma'ana wada'a Allah ya gindaya wasu shingaye na tsara sama ta biyun kuma wa ja'ala fiha sirajan wa qamara munira wai wa khalaqa ta biyu khalaqa sirajan wa qamaran muniran. kawai ka dauka cewa sirajan wa qamaran muniran duka abu ɗaya ne a kowane tafsiri ko ko sirajan daban qamaran muniran daban wanda wannan shi tafsiri mafi inganci sai da ma sirajan taurari kenan wa qamaran muniran wata wanda hasken shi na nuri ne ya fi hasken siraj na fata mun gani domin siraj ne haske wanda bai rasa ba kamar hasken fitilar kwai ko a ci balbal ko kendir kamar yadda taurari ke hasken su wanda baya ga duniya kamar yadda wata ke haska amma wata hasken shi muni ne haske ne wanda yake mai haskakawa kuma ba yi da zafi irin na rana da kuta rana kuma hasken da ba munir bane ita ita kuma hasken da dau'u ne saboda shi kuma yana da ash'a yana da reflection a jikin mutane da sauran halittu suna buƙatar wannan hasken wanda suna jin zafin shi kuma yana da amfani game da ke tabbatar da a laws na science su sai da haka haske ta kuma zau'u mai konawa ne to kaga a aya ɗaya make aya da ke da wannan mai Allah ya ce وجعل الليل ولد wannan الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا to nan kuma kaga ita kuma wannan da ana ita kuma daban ita kuma ma'anarta huwa ladhi kaddara domin yana zuwa da wato inda ka ya ambaci ja'ala game da rana da wata lissafi ake magana Allah ne ya kaddara dare da rana don su zama suna mai wasu junansu ga wanda yake so bauta wa Allah ko ya gode wa Allah kaga a cikin ayoyi a jere lafazin ja'ala guda uku a jere amma ko ne ma na shi a aya ɗaya kenan don kada zaka bi qur'ani kuma zaka same su kala daban-daban ina fata yan wada dalibi su koma su nemi littafin ainihin tajul arus sharhi da kamu na malam fayruzu abadi malamin su ibnu kadir ne dalibi ne kuma ga ibnu ah, ga ibnu kadir malam fayruzu abadi wani ginshikin malami ne mai wadata a tajiri ya ɗan kasuwa aka ce yakan yayi shekara sama da talatin yana yawan kasuwanci kuma duk inda zai inda rashi a cikin kayan kasuwancinsa raƙuma ashirin ba kiski da kaji kaji gaba daya ya kan tafi da raƙuma kamar ɗari biyar amma ashirin da littafai ne kawai duk garin da ya sauka kafin ya garin sai ya karanta dukkan tafanin da suke kan raƙuma sai je sai da su ya ce wasu, in ya gama karantawa sai je ya ce sai ya da ta tafa din da ya sauka sai ya karanta haka ya zo a tare da karantar cikin tarihi a cikin a cikin lafin abdawul ladi sai muna zai to a'a wannan malamin shine da ke sharhin littafin littafin abin nan a shirin littafin abin nan alƙamus ko to sai aka aka samu wanda da zabidi ya sharhin sa wanda da zabidi to sharhin tajir arus ba arus ɗin wata na fahimta abadi ba mutanen zabili mutumin kasar yamar ne shekara goma sha hudu yana shan littafin ba yi da aiki mallar mutum da ba aka ce sallar jami'i kawai da sallar juma'a yake zuwa baya zuwa komai ko jana'iza ko gaida mara lafiya ba yi da yake zuwa da ya sallar dai kuma cikin gidan shi suka bada aikin mutar littafin shekara goma sha hudu mujallar bi arba'in ne da littafin yes mujallar bi arba'in ne ko kwanakin baya na tambayi wanda ke gaba islamiyya kuɗin shi da ɗan da muka canza zuwa kuɗin najeriya ya wura dubu ɗari shida a gaba ko zai yake wannan da za ka yi samu ta yan mota ka dinga manta ma da kuku da nishiwa da zai zaka yi zaka ce da littafi ko ba karanta za ka ba sai malamai da suka san muhimmancin littafi ko ko kuma wannan sai dai mu a kasa sai dai institution so to a ciki ya zo karkashin inda ya bayani a kan lafazin ja'ala ya zo ya bayani kan ma'anonin ja'ala wanda daga ciki akwai waza'a da muka faɗa shine kamar wannan ah, ja'alar su ta fi rahali akhi kaga ma'anar shi wada an sanya akwai sayrura yana zuwa da ma'anar abu ya canza daga wani kamar fana Allah inna inna ja'alna shayatin awliya lil ladina awliya lil ladina la yu'minun ay sayyarnahu sayyarnahu kenan ma'anar wannan alwaji kamar sannan ja'ala tana zuwa da ma'anar zanna zanna sai ja'altuhu fulana ai khiltuhu ko zanantuhu fulana tana zuwa da wannan ma'ana sannan tana zuwa da ma'anar nuna ma mu muqaraba da istimrariya kamar ja'ala yatakallamu ko fa ya yaqulu ai ya ci gaba da yin abu dole ya zuwa a larabci haka ja'ala tana zuwa da ma'anar sanyawa abu suna shine kamar wancan wajen alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman ina ai Sammuhu, ina sun sa mala'iku sunan mata har da zuwa da ma'anan kudurci abu itikadi kamar da Allah yake cewa wa yaj'alu lahum banat ai wa ya'taqiduna anna lillahi bara. na fata mana da dole Qur'ani ko jama'a da larabci irin na da sannan ja'alna zuwa da ma'anan tabiyin ko inzar da Allah ya ce misali inna ja'alnahu qur'ana ai anzalnahu ko bayyanahu kamar da muka ga wancan tarihin da ba da yamma dan saboda da ma'anan halitta din kamar da Allah yake cewa wa ja'ala zulmati wan nur ai wa khalaqa az-zulmati wan nur haka wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in ai wa khalaqna min al-ma'i kullu shay'in hayy za a gane tana irin wannan wanda za ka tana ta'adda ga masu da kamar da Allah ke cewa wajen Allah sam'a wal absar wal afida wajen Allah zulmati mafulu bihi ne wannan ko wal nura haka wajen Allah wajen Allah wajen Allah min al-ma'i kullu shine mafulu da wajen Allah kulla shay'in min al-ma'i shay'in to in kaga ta ta'adda ga maf'ulin yi guda daya ta da gaskiya abin da gina cewa tana tana nuni ne zuwa ga khalq sanan ta ba da ma'anan nuna girmamawa tashrifi kamar da Allah yake cewa ja'ala Allahu ka'abata ay sharrafa Allahu ka'abata shine ma'anar shi anan haka wa وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي أيوة وكذلك شرفناكم haka yana zuwa da ma'anan ainihin wato a abin nan tanzil na azaba fada'alna aliyaha safira wannan tanzil na azaba ta zuwa da ma'anan alhukumu shari'i hukunci na shari'a da za a sanya a waje kamar da zafin malafi suna cewa ja'alar salawati al-mafurudati hamsa ai hukuncin shari'a ya sanya salloli guda biyar su zama farilla haka akwai alhukumu ala shay'i fi shay yin wani abu hukunci da gaba a ce an hukunci gaba da gaba kamar kamar da Allah yake cewa inna radduhu ilayki wa ja'ilu min al-mustaqim inna radduhu da wani ke danki kuma zamu yi mushi ainihin hukunci da zama manzo al-hukmu ala Musa bin nubuwa inna radduhu ilayki wa min al-mursalin wannan hukunci kenan wanda yake mai kyau ana iya samun hukunci kuma mara kyau irin wannan kamar da Allah yake cewa wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'am wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'am ai wa hakamu lillahi bima zara bima zara duk waɗannan sa daga cikin ma'ani wannan kawai kisin ne min faidin ɗan tsakure ne a cikin tarin bayanin da za ka samu game da ma'anoni na lafuzza to ba lafazin ja'ala ba kai mafi yawan lafuzzan yaren larabci haka suke ba da irin waɗannan ma'anoni da suna da ma'anoni suke tattaruwa a kansu kai ba mayar larabci ba duk wani yare wanda yake rayayye ne aksibu yana ɗaukan ire-iren waɗannan fasahohi ka ɗauki hausa ko ingilishi ko faransai ko nufanci ko yarbanci ko diyar da ka sani inda yana raye ana magana da shi za ka samu ma'anonin kalmomi shi ta canzawa yanzu a hausa ka ɗauki abu mai sauƙi irin shi sha lafuzza ne da suke gama gari amma ya ci duka daban da ya ci zaɓe daban da ya ci wuya daban da ya ci barci daban da ya ci riba zaka ta nufa wasu zaka ta ganin haka daban haka ya sha duka wataƙila ya zama daban da ya sha ruwa ko yawa ya sha barci ko kuma ce ai na sha wane ne ko daban da sha da yara suke a ce an shawa ne a taɓa kan shi in ana ujiyu ga nan da yawa hakan ka ɗauki misali akan samu ma kalmomi su zama suna ba da ma'anoni da aka san su sa hannu an sa mawana hannu Ta yi zama signature an sa wa wana hannu an taimaka mai an sa wa wana hannu an fitar da shi ya wani da ka gyara da ce ai tuwan ne suka sami abu ko za a yi cewa wani ya ci gaba a ce tuwan ne suka sami abu ko yawwa haka sa baki sa baki a magana iya nufin gyara ta kuma na iya nufin bata ta duka suna to haka kalmomi suke zama ba ka iya cewa ka ba da wata ma'ana takina kawai wai ka ce a nan ake ana to ba za kuma ka san irin waɗannan ma'anonin ba dole sai ka san al'adun masu yara ko dai zama kai yaran yaran ku ne kamar yadda mun yi muke maza da hausa matsayin yaran mu duk waɗannan ba za su ba mu wani wahala sha da ci da waye mu da aka faɗa context din zai ga mana ma'anar kuma za mu fahimci ma'anar kai kamar duk da larabci misali da ingilishi ba yaran ka mu bane koyan su muke yi ko yadda muke koyan su kuma dole mu koyi al'adun masu dole mu fahimci wannan abubuwa dan ba ka ba za ka zo kai tashiri ne ana kallon ka a ɗanyen kuma kana ganin tuhusin sana'a alayyar dallar sa'ayin filafi duniya aikin ka ya baci kuma kana ganin wai aikin kwarai kake da sunan kana tafsiri da sunan kana fasara alƙur'ani da su shi ya sa kamar yadda abin nan malamai suke faɗa babu wani abu mai wahala a cikin karatu sai abin da ba ku koya ba ne kawai ke da wahala an tafi imam bukhari a cikin alaga tumala wai ne maganin karatu ya za mu samu karatu irin naka ɗin don sun gan shi kamar wani boka a wajen karatu ɗalibin suke tambayi ya ce maganin karatu shine nacewa a kan karatu kawai shine maganin shi maganin karatu shine nacewa yanzu duk irin munin hanyoyin nan da ka ɗauka misali daga nan zare za ka tafi lagos duk munin hanyar akwai direban da koda da rufa'i da ya kai saboda ya bi ya fi so ɗari yara ya je ya dawo ya je ya dawo babu inda da ya sani ba to zai iya gaya maka cewa wuri kaza akwai rami kaza wuri kaza akwai rami wuri kaza sai an sauka to da ya zo wurin ko baya kallon ramin kwakwalwar ta riga ta yi torin wannan wannan wurin zai shi ne. me zai shi da wannan yau da gobe to haka karatu shi mai haka da wata sana'a da ka sani haka take zama yau da gobe take sa ka fahimci daga iya to mutane suna wa karatu ne a sharuwan tsuntsaye kawai kawai suna yi ne na wato na abin da ake cin ruwan kashe gobara na yanzu yanzu ai kaga an za kashe gobara ba a neman tsahirin mutsa haru babu don da ka samu zuba ko za a yi ko ba a lula bane ba wankan tsarki bane to za ka kowanne ma kwasuwa suke su sai ya zama bukatar ta wuce ta gobara ta tsarki hau ko ruwan gobara ba ne in ko aka yi tsarki da shi za a samu matsala ibada ba za ta yi ba za ka shi zama ki ƙara bai wa kaina shawara da 'yan uwa ɗalibai cewa zama kowa ya ba a hankali akwai abubuwa da yawa waɗanda ba sani ba kuma su suka fi yawa kamar da Allah ya siffanta ilimin ɗan adam yake cewa wa ma utitu min al-ilmi illa ba a ba ku ilimi ba sai dan kadan duk wannan abin da mutane suke da shi shi da ilimi Allah ya kashe suna kadan ne to kai da cewa kadan ne ba ka da shi baka kai ko ina ba sai ka ba lafiya kuma karka bari duk wasu masu ziga da yan da wanda suke kewaye da kai da masu ce maka kai babba ne kai shehi ne ai kai mufti ne ai kai ne ma magajin malamai kai ne dan maliki kai ne sarkin malamai duk wani mukami da su baka karka bari ki da shi za su mai da kai zuke dan muhammad karka bari kewaye da shi kai da duk wani mukami da za a baka kowa ya fi sanin kai kafi kowa sanin kanka ka tsaya iyayen da ka sani ka fadil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma salla sannan ka fadil abinan ne wancan sabi yake cewa laqad ahsana man intaha ila ma alim wanda bi ya tsaya akan abin da ya sani to ya burge ya iya sai ga manya manyan malamai su imamu ahmad da ake takama da su sai a tambaye shi abu sai ce ban sani ba aka tambaye imamu ahmad tambaya za ka kai abin ka ai sun fice alga malam naman ragon suna shin a iya ajewa a taskace kamar yadda ya rasa a taskace naman layya a gagara naman layya a taskacewa ko za a sani ce bayan kwana uku wajibi ne a bayar kar a koyi daga bayan kuma ce ana iya koyewa a aje a dinga ci a hankali to sai aka tambayi mamu Ahmad ta ce to ala za su malam yanzu mata ta haihu aka yanka ragon layya ya halarta shi ma na aje naman har bayan kwana uku tana da wani ba ta fata ce wala ai ina jin ko a nan inda za a bai shi zai iya wada wannan fatawa zai ga cewa wannan ba ta da wata matsala ko ya ce ban sani ba ban taɓa jin wani ya faɗa a cikin malaman ba haka yake amma malik kam ya sani ma da wani. ya sani to haka duk malaman nan suna tsayawa a iya inda suka sani a cikin su kuma wanda ya taba tukiya ya san komai amma mun ne za ga mutum sunan shi malam komai wato komai da ruwanka yan encyclopedia ke malami ne kuma shi komai da ruwanshi da irin waɗanda malam albani malamin mu Allah ya gafa shi ke cewa za ka jahilci na faɗi ne tun da ce duk da yake ne ban sani ba to amma ka zani za ka jahilci ya haifar da ilimi Allah ya gije tsari ina ganin saboda kan gaba ne lokacin ya ƙari inda kan gaba ne bari mu kwana nan Allah ya mutum tashi akan kawo gaba ta ainihin wato inda ma da yake ashar kuma anan nake suna ishara akan cewa wanda ya tsaya da tabin yau a alamin nubara to zai bude tarihi al-Imam Shafi in mun gama karanta maganganun shi insha Allah za mu ɗan samarin tarihin sa saboda ba limami ne ga magari ba limami ne na musamman ya kamata mutane su san waye ne shi babban mamalike insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم